Ranar biyar ga watan Disamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin amfanin ƙasa. Akan haka ni tattauna da wasu manoma a game da amfanin ƙasa. Sunana Oblu Shagon ɗan buga ka noma dutse. Kai manomi ne? Sosai kuwa. Shekara nawa kana noma a nan jihar Oyo? Na ɗan daɗe nan jihar Oyo amma ban taɓa noma ba sai wannan shekarar ta wuce. To da me da me hake nomawa? Ina noma masara, ina noma kubewa, ina noma alayahu, ina noma yakuwa ina noma har kankana ma na fara sa to ita yakuwa wace irin ƙasa ce ya dace a noma ta a kai a oga wallahi gaskiya ko na kudu tana yadda yadda take yi arewa to alan yahufa a shi ma nan ƙasar yin shi ne yana yi sosai nan sunana muhammadu mai agogo ka dan daɗe kana noma a nan jihar oyo lalle na kai shekara biyar ina noma a nan jihar oyo ko ka san cewa yau ne ranar ƙasa ta duniya to yanzu na samu labari gare ka saboda na ba sauraron rediyo noma ya hana shin menene muhimmancin ƙasa a gare ka kai manomi ƙasa tana da mahimmanci mai yawa ga manomi saboda amfanin da ake sawa ana iya sa amfani mai yawa kamar ni kaga ina iya sa ina iya sa rake ina iya shuka masara ina shuka shinkafa kamar yadda wannan ya ce yana noma alayyafu da sule duka ina sawa wace irin ƙasa ce ya kamata a noma waton rake a kai ita ƙasar da dace a shuka rake a kai gare ta ƙasa mai laka misali fadama kuma a fadaman ma ana iya sa kuma kankana a cikin fadaman ana iya sa masara a cikin fadama din ba kawai masaran kawai ba kana ganin kamar ƙasa mai tsauri ko kuma yashi ko wanda aka ce marairai ba za ta yi kyau wurin noman masara ba tana kyau sosai kuwa in dai amma sai an sa taki sa yashi ba tana noma masara amma sai an sa taki to idan ni dawo gare ka oblu ya kake kallon kasar watan nan kudu maso yammacin Najeriya ko kuma nan jihar Oyo da kasar arewacin Najeriya haba oga tuntun na barci maka yi ni da na san nan kasar duk abin da na sani arewa zai a nan kasar da tuntuni na kama noma da ma nan kasar to menene bambancin wannan kasa ta nan kudu da ta arewa a kasar nan ta hire kasar nan kudu ta hita mu ta arewa rai gaskiya to taki ta hi ta arewa ko ko dai rayuwa ce kawai a tun a alarance wallahi oga kyan kasa ne ko taki ban zuwa makasa ta ba amma duk kayan gona da nasa wallahi alhamdulillah malam muhammadu idan ana maganar watan kasa na'am kai a naha gani wani sashe na Najeriya ne yake da kasa mai kyau banda na jihar Oyo banda na jihar Oyo to sai dai mu koma Niger inda ni sani dai amma dai nam in aka yi magana ran kasa. in dai aka cire Oyo state sosai mun koma Niger state kamar bayan masara a rake da hake nomawa a nan jihar Oyo da me da me ya dace a noma a nan jihar Oyo eh, duk abin da ake iya shukawa a arewa ana iya shuka shi nan shi saboda bambancin ma abun ƙasar nan ta fi ta arewa ƙarfi ta hita arewa rayuwa saboda ciyawoyi da suke da su da yawa da yawan ruwa da suke da da shi da yawa to ya fita arewa to duk abin da ya dace a shuka irin su gyada to irin ta gyada irin wadda ka sani to irin ta duk in aka sata nan za ta yi gero ma in aka sace zai yi don na gani dawa in aka sata za ta yi don na gani maiwa ma in aka sa za ta yi don na gani don dun mun jaraba amma kaɗan muke sawa kuma duk yayi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya